الحمد لله الذي جعل الذكر عبادة وقربة وأمر عباده المؤمنين بالتوحيد إليه لينالوا عنده منزلة رفيعة وزلفة وأسلي وأسلم على نبيه الرحمة ومسباه الهدى محمد صلاة دائمة تليق بمنزلته وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد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 ka tsaya kana roƙon Allah kana addu'a wahal da kan kawai kake cewa ai Allah ya riga ya ƙaddara. da haka kawai shi kenan ka tsaya kana addu'a bata lokacin ga kake wanda addu'a kariya ce yadda muka sani irin nan malima wayanda suke ɓatar da al'umma a baya aka samu wani ba ɗalibi ba ne ba yace haka ne malam cewa addu'a bata amfani yace kwarai kuwa addu'a ba kariya ba bace yace kwarai kuwa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 ya ma'aikin Allah ba ma yi dogaro akan abin da aka rubuta mana ba kawai mu bar aiki sai ce a'a yace ce i'malu ku yi aiki fa kullun muyassarun lima khuliqala da haka ai gaibu ne ka san abin da aka kaddara ma baka sani ba to kaga in ba rashin tunani ba yaya za a yi ka dogara akan wani abu da baka san shi ba an ce an rubuta dan wuta ne ko dan aljanna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 ولك الشكر على ما أعطيتنا نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله